Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, sannan mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah ajiyar gaskiya. Muna godewa Ubangiji, domin yanda yake bishe mu yana kuma taimakonmu. Kafin mu ci gaba. Bari mu karanto saƙonninku sannan mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu na yau. Inspector Solomon Haruna ya ce, Matarsa ta bar gida babu dalili, yana so a kira iyayen aji yadda za a sasanta su. To, Inspector Solomon Haruna mun gode, muna nan muna jiran ka? domin ka yi mana alkawarin cewa za ka aiko mana da lamba da kuma katin da za mu sa mu kira, yanzu kai ne muke jira. Sai Mr. Bully Bulson, so ne a kwala Abuja, ya ce, ‘Yalwa mana yaba maku da gagarumin aiki wanda Ubangiji yake yi a cikinku, ku ƙara mana lokaci na rana Asabar da ranar Lahadi.’ ko da maimancin shirin da ya wuce ne. To, Mr. Bulu bulsan mun gode, lallai idan Allah ya yarda wata rana za ka ji shirye-shiryen mu sun sake dawowa har rana Asabar da Lahadi, amma dai, a sa abin a cikin addu'a. Sai Mr. Jacobson Haruna a Gombe cikin jihar Adamawa, ya ce tsakanin Kayenu da Habila, shekaru nawa ne? To, Mr. Jacobson, mun gode da saƙonka kai ma. Zahirin gaskiya littafi mai tsarki bai faɗa mana tsakanin Kayini da Habila shekaru nawa ba ne, ba za mu yi tsammani ba, ba kuma za mu faɗi abin da ba shi ba, tunda kuwa Allah bai so ya faɗi shekarun da ke tsakaninsu ba, to mu ma sai mu yi haƙuri, ba lallai dole ne sai mun san shekarun da ke tsakaninsu ba don ba wannan ne ke da mahimmanci ba. mun gode ƙwarai gare ka shi Jacobson Haruna, sai kuma Mr. Nehemiah Inuwa a doguwa cikin jihar Kano, yace bisa ga Sama'ila ta fari, Sura ɗaya aya takwas zuwa goma, tun farko akwai masu duba kenan? E, hakikanin gaskiya duba ba ta tun yau ba ce, shi sama in ka duba? lokacin da Allah ya kirawo bani Isra'ila zuwa ƙasa alkawari, dukkan jama'a ko al'umman da ke cikin ƙasashen da Allah ya ba su, ya ce masu kada su kuskura su yi ayyukan da suke yi, a ciki akwai masu duba. Kuma Ubangiji ya gargaɗi bani Isra'ila da kada su kuskura, su yi irin wannan ayyuka na duba, a ƙarshe kuma ba su ji ba. suka kuma samu kansu cikin damuwa, ko yau ma an ce, Wanda bai ji bari ba zai ji woho, lallai, duba ba abu ne mai kyau ba, rena Allah ne, kuma duk wanda yake yin duba matsafi ne, Ba yarda da Allah ba, kuma zai jira fushin Allah idan ba ya tuba ba, to ai duba ta daɗe ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma inspector Abdu Ayuba. a maraba ƙanƙara, ina area command malumfashi cikin jihar Katsina. Mai mu ne, wanda ya ce, Na samu ciwon shanyewa ɓangaren jiki, yau shekara guda kenan, ku yi mana addu'a domin in warke in koma bakin aiki. To, Inspector Audu Ayuba, a maraba ƙanƙara, lallai mun tuna da rashin lafiyarka. mun kuma samu saƙon kama na mu yi maka addu'a, muna kan yi maka addu'a, Ubangiji Allah kuma na sama bari ya ji mu ya ji kukanka ya warkar da kai, gama babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji Allah. Muna addu'a, Allah na sama ya ji addu'a mu, ya kuma baka lafiya. Da sauran masu mu waɗanda suka samu shanyewa jiki, irin su Malama Fiba Andrawu da ke funtuwa. mun gode wa Ubangiji domin tana samun sauƙi, da ba ta iya tafiya yanzu ta tabbatar mana ma har tana zuwa ikkilisiya, abin da ya rage kawai, magana ta ce da bata koma daidai kamar yadda take da ba, mun kuma tabbata babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji Allah, za mu ci gaba da yi maku addu'a. Yanzu ma, za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari. mai tsarki mai iko duka mu na sama, buwaye kake gagara misali, ikonka shi ne iko, mulkinka kuwa babu wani mulki da za a gwada shi da shi, mun gwada domin kai ne babban mahalici, ikon rayuwarmu da al'amuranmu duka suna a ƙarƙashin ikonka, mun kuma sani ka san mu fiye da yadda ma mu muka san kanmu, ka san taraddadinmu. ka san mu. ka san rauninmu babu wani abu game da mu da ike ɓoye, muna roƙon jin ƙai da gafara a kan mu muna roƙon jin ƙai da gafara a kan rauni, wanda muke da shi a lokuta da dama da muka kasa cika nufinka, ko kuwa muka yi ayyukan da ba su girmama sunanka ba, muna roƙonka ka gafarta mana, ka kuma tsarkake mu daga dukan rashin adalcinmu. za mu yi nazarin nan Ubangiji muna tunawa da masu mu waɗanda suka samu na ƙasar jiki, a cikinsu akwai shi Inspector Abdu Ayuba, yana a maraba ƙanƙara. Shekara guda kenan kofi ya Ubangiji yana kwance, babu lafiya akwai shanyewa ɓangaren jiki, Yawonmu na sama, babu abin da ya fi ƙarfinka. Lokacin da kake cikin wannan duniya ka yi aikin warkarwa. muna addu'a ya Ubangiji, ka sa hannun warkarwa ka warkar da bawanka, ka tashe shi daga gadon rashin lafiya nan domin ya koma ya ci gaba da aikinsa, ka kuma ci gaba da taimakonsa kana ƙarfafa zuciyarsa. Mun gode maka domin malama Fiba Andrawus a Funtuwa, wadda ita ma ta daɗe kwance, ta samu shanyewa ɓangaren jiki. amma ta wurin ikon ka sauƙi yana samuwa har tana iya tafiya yanzu zuwa masu jada. Uba na sama abin da ya rage ita ma cikin jikinta kai mata aikin alheri ka warkar da ita, da sauran dukan masu sauraronmu waɗanda suke da irin wannan larura ta shanye wa ɓangaren jiki Ubangiji ka yi aikin alheri cikin jikunansu, bari ka ba su lafiya. Za mu ci gaba da nazari a cikin maganarka, muna roƙon taimako daga gare ka. Ruwanka mai tsarki wanda shine babban malami bari ya koya mana abin da kai kake so mu sani. a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, masauraranmu muna nan muna nazari a cikin Kolosiyawa, godiya ta tabbata ga Ubangiji, domin nazarinmu na bayan, mun ga hidimar Bulus zuwa ga ikkilisiya, inda kuma muka gani, ƙudurin Bulus almasihu ne, wanda ike shi ne begen ɗaukaka. wannan bege na ɗaukaka wadda Allah zai bayyana ta ne nan gaba, babu wanda zai amfana da wannan begen ɗaukaka idan ba yana cikin almasihu ba, wanda kuma yana cikin almasihu tsaffin al'amura sukan shuɗe, su bi su zo, domin Ruhun Allah yana tare da su. To yayin da ni da kai muke so mu yi nasara a wannan duniya, bayan mun zo, ga Yesu almasihu. sai mun zauna a cikinsa, idan muka zauna cikin almasihu, almasihu kuma yana cikinmu, wannan begen ɗaukaka da za a bayyana zai tabbata namu wata rana, a gaban Allah za mu murna da farin ciki matuƙa. Yau a cikin nazarinmu, za mu shiga ne Sura ta biyu, daga aya ta ɗaya, za mu karanta har zuwa aya ta takwas, a cikin wannan. Wasiƙa ta manzo Bulus zuwa ga Kolosiyawa Sura ta biyu aya ta fari ta ce, To, ina so ku san irin yawan shan faman da nake yi domin ku, da waɗanda suke a Laodikiya, da kuma duk waɗanda ba su taɓa ganina ba, so na a ƙarfafa masu zuciya, ƙauna tana haɗa su, har su samu dukan mayalwaciyar fahimtar tabbatacciya. da sanin asiran nan na Allah wato almasihu, wanda shi ne taska, wato maɓoyar dukkan mafifitan hikima da sani, na faɗo wannan ne don kada kowa ya hilace ku da maganar yaudara, don ko da yake, a jiki ba na nan ai na yana nan tare da ku. ina kuwa farin ciki ganin kyawawan tsarkinku ko tsarinku, da dagewarku a kan bangaskiyarku ga almasihu, da yake kun yi na'am da almasihu Yesu Ubangiji, to sai ku tsaya a gare shi, kuna ƙarfafuwa, kuna ginuwa, a cikinsa kuna tsayawa da bangaskiya gaba-gaba, daidai yadda aka koya maku, kuna gode wa Allah koyaushe, ku lura fa. kada kowa ya ribace ku ta hanyar iliminsa na yaudarar wofi, bisa ga al'adar mutane kawai, wato bisa ga al'adun duniyan nan, ba bisa ga koyarwar almasihu ba. Bangiji ya ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin nazarinmu na yau, kan maganar da za mu mura, ita ce tsayawa cikin almasihu. ma'ana yin na'am da kyakkyawar bisharar nan da muka karɓa wadda ba gurɓatacciya ba, shi ne ya yi ƙoƙari da kuma irin kiran da Bulus yake yi, ba ga ikkilisiyar Colossus ba, amma har ma a gare mu yau masu bin Ubangijinmu Yesu almasihu. Lallai, muna buƙatar tsayawa ga bisharar nan. wadda take tabbatacciya, ba kuma wadda aka gurɓatar da ita ba. Bulus ya lura da Kolosiyawa da kuma waɗansu ma da ke waje, ta wurin ƙoƙarin ganin ya isar da saƙo na daidaituwa a cikin al'amuran rayuwar ’ya'yan Allah. To yi ce, aya ta fari ina so ku san irin yawan fama da nake yi domin ku. da waɗanda ke laudikiya da kuma dukan waɗanda ba su taɓa ganina ba. Tunan mun ga, tunan da Bulus ya ji labarin masu koyarwa da ke a Colossi, sai ya sa zuciya zai taimaki masu bi da ke a can. Labarin nan, wanda Abafaras ne ya kai masa ya dame shi ƙwarai, shi ne ya sa ya rubuta masu wannan wasiƙa. Bulus ya ce, ya sha fama dominsu, wato ya yi kokowa da ƙarfi, kamar yadda ake a filin wasan ƙwallo. Ya sha irin wannan wahala domin su wato yana kokowa da addu'a saboda su, ya kuma tuna da waɗanda ake can da kiske can Laodikiya. Yaya ya rubuta mana irin zaman masu bi na Laodikiya a cikin wahayin Yahaya, Sura ta uku aya sha hudu zuwa aya goma sha tara, lallai, zamansu bai gamshi Allah ba, Bulus kuma ya ambaci Hirafulus a Kolosiyawa Sura ta hudu, aya goma sha uku, amma ba mu da labarinsa a wani wuri a littafi mai tsarki, Laudikiya da Hirafulus ba su da nisa da Kolosi, abinda ya taɓa ɗayan, ya taɓa sauran biyun ɗin ma, birane ne guda uku, kuwa sun rushe tuntuni, yanzu babu komai game da su sai kango. Bulus, ai, bai taɓa zuwa wurin kowannensu ba, amma duk da haka, ya lura da su, kamar shi ne ya kafa su, tun da yake su masu bin Yesu ne, sai ya yi addu'a su. ya kuma taimake su. Ƙalubale ga masu wa'azi yau, waɗanda suka ɗauki kabilanci suka rataya, waɗanda suka nemi abubuwa da za su kama kansu cikin aiki domin hana waɗansu, domin yau a cikin bishara akwai waɗanda ake kiransu ba ’yan ƙasa ba, domin an mai da bishara ta zama ta duniya, amma in dai bishara Ubangijinmu Yesu almasihu ne muke yi, Bulus ya tafi inda ba a san shi ba, ba kuma ƙasarsu ba ya yi bishara ya kuma kafa ikkilisiyu, amma yau, mun koma ga kabilanci, mun koma ga yanki, har ma wannan ya sa mun ba aikin da Allah ya ba mu muna aikin banza. Lallai, idan cikin bisharar mun koma ga san matsayi. da kuma kabilanci, to lallai Ubangiji Allah za ya tambaye mu rana gobe, kuma in mun ɗauki wannan mun sa ya zama mana riga, me za mu faɗa wa Allah a rana gobe. Bala ya ce, aya ta biyu da kuma aya ta uku, so na a kafa wa ƙarfafa masu zuciya, ƙauna ta ci gaba da haɗa su. har su samu dukan mayalwaciyar fahimta tabbatacciya, da sanin asirin nan na Allah, asirin nan na Allah kuwa shi ne almasihu, wanda shi ne taska, wato maɓoya dukan mafifitan hikima da sani. In sun tuna da wahala da Bulus ya sha domin su, to ai zukatansu za su ƙarfafa, ƙauna ta haɗa masu bi wuri ɗaya. ƙauna ta sa masu bi mun zama ɗaya ta wurin bangaskiya ga almasihu, amma yau, ɓangaranci yana neman ya raba mu, shiɗan yana ƙoƙarin jefa tsakuwa domin hana masu bi su zama ɗaya. Yau akwai ikkilisiyu da ake kiransu ikkilisiyin ’yan uwa, ba almasihu ake ɗaukakawa ba, amma ’yan uwa ne ke ɗaukaka kansu. lallai akwai hukunci wanda yake jiran mu, amma shi Bulus, a ƙudurinsa da kuma aikin da ya sani Allah ne ya ba shi, yana so su zama ɗaya a cikin ƙauna, ƙaunan nan kuma ta Ubangiji Allah, wato har a cikin irin zamansu. A nan yana ambatan Kiristoci a Kolosi, ya kuma ambaci Kiristoci na Laodikiya da Hierapolis. duk da sauran ikkilisiyoyi da suke kusa da su, yana so zukatansu duka su ƙarfafa har su kafi ƙwarai abin almasihu. A aya nan, Balad ya ce da almasihu shi ne asirin Allah, asirin Allah shi ne abin da yake ɓoyayye, an ɓoye wa mutane shi a da, amma sai a lokacin da Allah ya ga ya yi kyau, ya bayyana masu, ko annabawa. da suka rubuta annabcin zuwan almasihu ba su gane da abin da suka rubuta ba sosai, balle ma masu karantawa. Mutuna da Bitrus ta fari Sura goma aya sha aya, Sura ɗaya aya goma zuwa sha ɗaya. Sa'an da almasihu ya zo a wannan duniya, ba dukan malamai da suka karanta rubutun annabawa ne suka gane da zuwansa ba, suka kuma sa bege. sai ɗaya ɗaya ne daga cikinsu. Luka Sura biyu, aya ashirin da biyar zuwa ashirin da takwas, wanda ya ba da gaskiya ga asirin Allah, wato Yesu almasihu shi wanda yake kalmar Allah da kuma hasken duniya, ya samu tushen ƙarfafuwa a cikin zuciyarsa, almasihu kuwa yana zaune a cikin mai ba da gaskiya gare shi, domin ya ƙarfafa shi ƙwarai. wanda ya karɓi almasihu kuma ya karɓi dukan abubuwan da Allah yake bayarwa ta wurinsa. Karanta waɗannan ayoyi. Romawa Sura takwas aya sha biyar zuwa sha bakwai, aya ashirin da shida zuwa talatin, aya talatin da biyu da kuma talatin da hudu sai Afisawa Sura ɗaya aya uku da kuma Bitrus ta fari Sura ɗaya aya uku zuwa biyar. Bulus ya ce da su, mafifitan hikima da sani. ba hikima kuma irin ta duniya yake nufi ba, amma hikima irin ta Allah, da sani irin na nufinsa da al'amuransa, hikima ita ce ganewa da kuma fahimi, dukan hikima da sani, masu amfani ne, amma babba hikima takan kai mutum ga sanin almasihu, wanda shi ne Allah ya aiko cikin duniya domin ya bayyana wa mutane yadda Allah yake, Yahaya Sura ɗaya aya sha hudu zuwa sha takwas, Yahaya Sura sha hudu aya ta shida zuwa sha ɗaya, sai kuma Matta Sura sha ɗaya aya ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai, da yake, ya ɓoye waɗannan abubuwa wurin almasihu, ai sai waɗanda suka zo ne, suka samu almasihu. za su iya ganewa da asirtattun abubuwa na Allah da ke cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, ba dama mutum ya samu irin wannan hikima, ba dama mutum ya iya samun wannan sani da gaskiya idan ta wata gaskiya ya biyo ba ta wurin almasihu ba, duka masu bin Yesu almasihu, suna almasihu ne, almasihu kuma yana cikinsu. amma ba dukansu ne suke da wannan hikima da sani ba, sai waɗanda suke neman wannan hikima a wurin shi almasihu kansa. Bilas aya ta hudu, yace Na faɗo wannan ne, don kada kowa ya hilace ku da maganar yaudara. Na mun ga, Bilas ya rubuta a aya ta biyu zuwa uku cikin Sura ta biyu, domin ya ƙarfafa masu bin Yesu, saboda masu koyarwa ta ƙarya. sukan yi magana su da ƙarfi, balas kuma yana so masu bi su sami ikon yin tsayayya da su, don kada a hilace su, wato kada a yaudare su, saboda ƙarfin zancen nan. Masu bi waɗanda suka ƙarfafa ta wurin hikima da fahimta da sani irin na almasihu, ba su da wata damuwa, idan suka ji abin da waɗanda suke masu karkatacciyar koyarwa ne suke koyarwa, amma waɗanda ba su kafi cikin Ubangiji ba, kaɗan za su ji koyarwar ƙarya sai su rikice, Bulus ya yi musu gargaɗi da nufin ya waye masu kai, su kuma iya tantancewa da irin ƙarerayin da ake faɗa masu, su kuma san abin da ya kamata su yi, komai ƙarfin magana, in mutum ya sani ƙarya ce. ai, ba zai bi ta ba, ba kuma zai yi na'ama da ita ba balle kuma ya amince da ita, aya ta biyar, kace ko da yake, a jiki ba na nan, ai, ruhuna yana tare da ku, ina kuma farin ciki ganin kyakkyawan tsarinku da dagewar ku kan ban ku ga Yesu almasihu. Bulus yana ɗaure, ba shi tare da su, amma duk da haka yana ganin kyakkyawa irin ban bangaskiyar da suke da ita, da dagewarsu cikin Ubangiji. Haka ake so mu ma, Allah ya dube mu, ya ga kyakkyawa bangaskiya, ya ga kuma dagewa a cikin bunsa. Aya ta shida, yace da yake kun yi na'am da almasihu Ubangiji sai ku tsaya gare shi, masu bin Yesu. sun rigaya sun ba da gaskiya gare shi wato sun yi na'am da shi har sun samu ceto ta wurinsa, sun kafa tushen ban gaskiyarsa a kan abubuwa da aka koya masu kansa, duk wanda ya fara ba da gaskiya sai ya yi ta ci gaba cikin almasihu, wanda ya ba da gaskiyan nan ya ci gaba da haɓaka cikin Ubangiji, wato da yake. tushen bangaskiyarsa ya sa sai ya dage, zai yi ta tsayayya da waɗanda suke ƙoƙarin karkatar da shi, amma yau abin kaito, akwai masu bi da yawa waɗanda bangaskiyarsa rarrauna ce kuma ba su iya tsayawa sun yi zurfi ba, shi yasa da sun ji ba koyarwa sai su rikice, sai a ja su zuwa ga inda za a ɓatar da su. Bari ni da kai mu tsaya cikin da sashiyar rayayya koyarwar da muka samu, domin kada wani ya ɓad da mu. Tuna da saƙon Ubangijinmu Yesu almasihu cewa buri da ƙudurin shaiɗan shi ne a ƙarshe ma ya ɓatar da zaɓaɓɓu in ya yiwu. Bilisi, kuna kafafu, kuna ginuwa a cikinsa, kuna tsayawa da ban gaskiya, gaba-gaba daidai yadda aka koya maku, kuna godewa Allah a koyaushe. Ƙudurin Bilis kenan. domin su iya ci gaba, su kuma kafi cikin Ubangiji Allah. Yace ku lura, kada kowa ya ribace ku ta hanyar ilimansa na yaudara wofi bisa ga al'adar mutane kawai, wato bisa ga al'adun duniyan nan, ba bisa ga koyarwar magana Allah ba. Kafin Bali ya ci gaba da ɗaukaka almasihu, sai da ya yi masu ɗan gargaɗi tukunan ya fara ne a kan zancen masu koyarwa ƙarya. ya ce musu su lura da su, wato su tsara kansu daga maƙaryatan nan, gama sun shiga hatsari, suna karkatar da mutane, an ceci masu bin Yesu daga kowane irin ikon duhu, an kuma kawo mu zuwa ga mulkin almasihu, don haka Bala zai ce, Irin waɗannan malamai masu yaudarar mutane suna da ilimi da yawa. suna kuma da hikima, masu kuma mugun wayau ne, amma duk abin da suke yi na duniya ne ba na Allah ba, ya ce da iliminsu yaudarar wofi, haka kuma suke. Abubuwan da irin waɗannan malamai suke koyarwa al'adun mutane ne ba kuma maganar Allah ba, wato irin taƙalidai da kuma koyarwa ta ’yan duniya, ba su san iyakar abubuwan. da aka koyar masu ba, amma a cikinsu akwai al'adun Yahuda waɗanda aka koyar masu, sannan kuma sujada ga mala'iku da kuma wahal da jiki, koyarwar na kolitawa waɗanda suke cikinta. Wato, ta musun Allahntakai Yesu almasihu duka suna cikin abubuwa waɗanda malaman ƙarya suka koyarwa da mutanen Kolosi. Sabuwar koyan nan kuwa za ta komar da su ne ga bauta irin ta da, ba za ta sake kai su ga almasihu ba. Ko yanzu ma uwa, duk wani saƙo wanda zai raba ka da almasihu, saƙon ƙarya ne da na yaudara, domin a cikinsa ne tushen rai yake, in ba cikin almasihu ba, ka kama wani abu, to kana daidai ne da wanda ya hau sama. ya saki reshe ya kama ganye. Allah ya kiyaye, domin wanda ya yi wannan zai faɗo ya yi mummunan gajewa. Mun gode mahalicinmu, domin akwai koyarwar ƙarya yau, wadda take masin almasihu. Muna roƙonka Ubangiji, ka taimake mu mu tantance, kada wannan koyarwa ta yaudare mu mu zama hallakaku, amma ka sa mu iya tantancewa tsakanin aya da tsakuwa, mu kuma tsaya cikinka. domin mu kafu har abada a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Kuma mu a madadin injiniyan ɗan Juma Amadu, Rabran Yawa Hutsiga ke cewa Allah ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas, biyu bakwai. ko kuma sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.